salam mutumin da ya taba najasa sakamakon fitsari haka kuma da ya ya bushe ba hannunsa sai ya manta ya tsoma hannun a cikin wani ruwa wanda yake so ya aiki ibada da shi to ya wannan hukuncin na ruwa to ka san akwai maganganu na hukuncin shi ruwa idan najasa ta afka a cikinsa abin da yake wurin imam shafi shi ne sun tafi akan hadisin abdullahi bin umar na cewar ta za ba na galma a kullu na kanar ma a yi na biya hannun ta masa to idan ruwa ya kai kulla guda to shi wannan ruwan baya ɗaukar na gasa bi ma'ana yana jumurwa da da yawan ruwan ya kai kulla guda in muka ce kulla kuma ma tun kallu layi, akwai hadisan da suka zo suka ce kilali kilali hajara amma bai inganta ah, kenan su abin da su malakiya suke faɗa idan yawan ruwa abin da shafa'a suke faɗa idan yawan ruwan ya kai kulla nawa guda biyu to idan najasa ta afka a cikin nan najasar ba ta jinkirta ruwan ba ta ɗauke shi daga ma'ana na makon mutlaka ruwan yana nan a matsayin sa na mai tsarki amma idan ruwan ƙasa yake da kulla guda ɗaya an fahimci mai nake idan ruwan ƙasa yake da kulla guda ɗaya komin kankantar jasa in ta fada to yana sanyawa ruwan ya zama jasa ko da ko bata ne jinkita ɗaya daga cikin sufofin ruwan guda ɗaya. to amma abin da muke duba a malakiya shi ne sai suka ce don najasa kawai ta jirgin ruwa to wannan ruwan ya zama najasa amma idan ruwan kuma ya zama ɗan ƙanƙani ita ma najasa ta zama ne, yar ƙanƙarwa ce kawai sun ce baka ruhi ne mutum ya mi ya yi alwala da wannan ruwan kenan an so in ya samu wani ruwan ya amfani da shi kenan abin da yake akan malikiya shi ne in da yiwu da jasa ta auka a ruwa ba ka ce wurin ya zama da jasa sai dai idan wannan ruwan ya ne ya jinkita da wannan mai na jasa kenan mutum da zan auka wani jasa ruwa ba ya sa mu ce ruwa na jasa ne sai idan ya ne ya jinkita wannan su ko kuma ko warinsa ko kanshinsa ko kuma ɗanɗanansa da haka ruwan da za ka rara shi kuma akwai ɗan alamar kwari a hannunka kuma sai ya zama kamanta bai bushe ba sai ka koma shi a cikin ruwa to idan ya jirkinta wannan ruwa to ruwan yana nan a matsayin sanani na mai najasa in bai jirkinta shi ba to a malikiya duk da haka baka ruhi ne kai ne yi alwala da shi sai dai in ka nemi ruwan ka rasa sai kai amfani da shi Allah ba dukkan abin da aka haramta cinsa ya zama najasa ne ko kai ba haka ba wato abin da aka haramta ci ana iya haramta cin abu kuma ya zama ba najasa ina fata da aka najasa wani abu ne daban ina fata mai gashe sa, yasa baya zama najasa sai ya kasance an yi ijma'in najasa shi kuma ba a kawo da ita sai ya kasance an yi ijma'in abin da yake kawo da ita na kallon wasu malamai ba ka iya duba a kuwa kace na dasa ina ba yadda misali cin jaki mene ai haramun amma jaki don ya don ya bakin cikin don moro ya zama yawon jaki ba ai ba na dasa ba kashin jaki ba mun ga abin da ya faru da abbas da abdullahi da abbas an gane mu nake kaga jakin ne shi cikin mu a cikin masallaci ana sallah duk da Allah ce wanda yin bai ke da fina wal akifu wa su sujud amma ce barin ta ne tana miki wata ko za ta iya ba haya dan ba a ce hado da ruwa mutane an gane me nake duk waɗannan din ah, da ba da ba duk abin da aka haramta cin sa bane yake yake da nasa ba sai wanda aka yi ittifaqin da nasa yanzu misali ai an haramta cin kai haka ne ko ba haka ba amma in ka yi tsomar hannu cikin ruwa wannan ruwan na jasa ne ba na jasa ba ne sai in ya tsoma ne bakinsa a ba. ya kamata abin da aka harka cikin ruwa ne salamu alaikum eh giya ce wanda abin da sa ba ba da magana akan giya da mun yi ittifaki ma ba za mu nuna abada da ita da aka bi ma ya kawo ta da aka duk wani bayani da za ka yi kan giya kawai kana yi in ka ce da dafa sai ka ce ba da dafa ba ne me ma ya kawo ta In na tabbatar duk mutum da yake musulmi kuma dan wannan bangaren gaskiya da shi da giya sun yi harbin mu da haka ban gama abin da ya kawo giya in kuma akwai abin da ya kawo giya to an samu matsala Assalamu alaikum. Ana akwai abin da ke iya kawo ta. Kamar cikin kasuwa haka a wuce so ana suka suna shan giya so kuma yin su yadda ainihin kwantena din da suka sha so kana tafiya za ka iya daki wannan kwantena ne so kana kuma sun tsohon a gaba so kamar irin haka da na mutum a yadda kake kyamata giya mai kake yin kama haka a yadda kake da giya in ta falla da ka'an kamar ka da kake yin nan ruwa nake sa'a ba to ai ka gani ba mu ce wurin ba <laughs> da ka ji abin da za ka wannan abin da za ka faɗa to ba da buƙatar mu zo mu wani bayani akan abin da kowa dama ga abin da yake ka gani kuma an ce al-khuruj min al-khilaf mustahab mustahab ne ka fita daga cikin khilafa in na bar da ku giya ba da jasa ba ce yanzu saboda maganganar wasu malamai can da can da can da can da can wannan na fita maganar nan kan nan kowa zai ji kai kai a ran dukkanin mun ittifaqi kan nan duk wanda giya ta taba shi ya wanke babu wanda ya ife ce ya yi a gaya daga mata cewa giya da jafa ce wani masu kaci ba da jafa ce wani babu a ala salamu alaikum wa alaikum wanda mutum ne ya yi alwala sai ana ruwan sama so ana ruwan sama irin ana ruwan sama ya yi alwala zai shigo masallaci to kafin shigo masallaci wayajen akwai ruwa yana wucewa so akwai alamun fitsari da sauransu a kan nan kuma bayan da za a yi sai ya taka wannan ruwan zai zo masallacin to ya wannan ba kalmi a kafansa ba takalmi a kafansa eh? ba takalmi a kafansa to ba shi kenan ba da ya wuce yana ne da koda ruwan zai iya shiga ruwan zai ruwan kafar ka shiga zuwa akwai ruwa a kusa da gurin eh akwai wannan abin da ya wuce ka tabbatar da jafa ne ko tunanin ka ne a ana kusari a da ana fusari sai aka ce da jafa ne ba kuma ruwan sama ake ba ruwan sama ake to da kake so ka ci kuma gudu yake gudu yake kuma eh a to ko baya gudu da an yi ruwan sama ne ka san da dole a nan ka taka ka wuce ba wannan eh, ibrahim ibn abdurrahman ibrahim ibn abdurrahman ibn aufi kasan ku ya hakuri akwai wasu ruwayoyi idan kana kallon wata ruwa da abu dawuda cewa aka yi ummu waladin da abdurrahman ibn aufi shi ma turmuzi cewa ummu waladin da abdurrahman ibn aufi amma a cikin bayanin da zai muna kuskure ya ce a ummu waladin da ibrahim ibn abdurrahman ibn aufi kuma akwai ruwaya da aka kira ta ummu waladin da hudu ibn abdurrahman ibn aufi ta gane na ce da ku ba lokaci ne shi sa ban tashi na ta muku dogon bayanan ba wato ummu waladin da hudu to amma malamai suka ce malama suka ce abdurrahman duk ƴaƴansa duniya kan babu da haka wannan kuskure ne a ce ku haka gaskiya shi ne ibrahim ibn abdurrahman ibn auf shi abdurrahman dan auf na da mai ibrahim shi eh? din ne dai shi abdurrahman dan auf ne shi baban abu

ko kai da ruwa ko kuma ka da da goge ko abin da yake zama a matsayin goge mun yi wannan bayanin a baya hmm. kuma zaɓi aka baka hasalar za mu karanta yi nan gaba a jami'ar wuri inda su a wurinsu ma ka sa ruwa suna kira su wurin nasa duka ce wannan harka ce ta mata in dai namiji ne sai goge wannan magana ce ta su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu komai inda ya sa gogen kuma ya kai su uku ko su ɗaya ne wasu suka ce ya yi sai dai kawai dai bai kyauta an gani in dai an sami in ƙa'ir wahala babu insha Allah shi kenan ko to subhanaka allahumma da bihamdika ya an da an ta anta astaghfiruka